mun karanta alhadithul khamis shine hadisi na biyar hadithu ummina Aisha Allah ya ƙara mata yadda mun fassara kuma hadisin amma wannan zamu tattauna akan wannan hadisin bisa ga masail mas'ala ta farko ummul mu'minina Aisha ita ce wato as-siddiqah bint as-siddiq al-imam az-zahabi Allah ya ji kansa da rahma da ya tarjama ta a cikin siyaru a'lamin nubala yace bintul imam siddiq al-akbar ita ce yar gidan jagoran musulunci shugaba as-siddiq al-akbar in ana magana siddiquna to shine mafi girma a cikin su halifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda aka fi sanin sa da Abu Bakr amma sunan sa ne yanka Abdullah dan Abi Quhafa sunan Abu Quhafa din Uthman dan Amir dan Amr dan Ka'ab dan Ka'ab dan Taym dan Murra dan Ka'ab dan Lu'ay yace ba Quraishiya ba Taymiya yar asalin Makka matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kace ta Annabi domin cewa ya annabawiyya ta Annabi sallallahu alaihi wasallam uwar mu'minai iyalin manzon Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi matar da tafi dukkanin al'ummar ko matan al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam fahimtar addini. Mahaifiyarta ita ce Ummu Ruman, ‘yar Amir, ɗan Uwaimir, ɗan Abdisham, ɗan Itab ko Attab, ɗan Uzaina, Kinaniya ce. Iyayen na na Aisha su suka yi hijira da ita, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma ya aure ta ne gabanin hijirarsa bayan ummuna khadija yar kuwailid Allah ya ƙara mata yadda ta rasu za ka iya yin lissafi ka ce gabanin hijira da watanni goma sha wasu kuma cikin malamai suna cewa a'a da wata ne da shekara biyu wanzu Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tare da ummuna Aisha a watan shawwal shekara ta biyu bayan hijira bayan ya dawo daga gazuwatu haibar lokacin tana yar shekara tara Nana Aisha ta samu dama ta rawaito ilimi mai tarin yawa mai albarka. Ta yi riwaya daga babanta, ta yi riwaya daga Sayyidina Umar, ta yi riwaya daga Fatima, daga Sa'ad, daga Hamza, ɗan Amr al-Aslami, ta yi riwaya daga Judama, ‘yar Wahab. Ita ma tana da tarin almajirai waɗanda wato ba za mu iya lissafe su ba a wannan zaman. Nana Aisha Allah ta'ala ya ƙara mata yadda ta rawaito ilimi da yawa wanda al'imamun zahabi yake cewa hadisanta za su kai hadisai dubu biyu da biyu da goma sha. A cikin Bukhari da Muslim kawai sun fitar da hadisanta sun kai ɗari da saba'in da hudu. Al'imamun Bukhari ya keɓanta da hadisi guda hamsin da biyu, al'imam Muslim ya keɓanta da hadisi guda sittin da tara. na na aisha Allah ya ƙara mata yadda tana cikin waɗanda aka haife su a cikin musulunci kuma na na fatima ta girme ta da shekara takwas na na aisha ta kasance tana cewa ni da na buɗe idona kawai na ga iyayena suna yin musulunci na na aisha Allah ya kara mata yadda ana siffanta kamanninta da cewa mace ce fara wadda ta kai duk inda kyau ya kai shi ya sa ma wasu suke mata laƙabi da alhumaira ejja Baza Allah sallallahu Alaihi wasallam bai taba auren wata matarsa budurwa ba in ba ita kuma soyayyar da na da annisalam ne wa na aisha Allah ya kara mata yadda wato ta tsira sa'a a wannan babu kuma malamai sun ce babu matar da take da ilimin da ummu na aisha take da shi an ce ba kawai a al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matan da Allah ya halitta ma baki daya haka al-Imam Az-Zahabi ce, bal wala fi nisa'i mutlaqan imra'atun a'lam minha wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa mana na Aisha ta kuma babanta daraja amma al-Imam Az-Zahabi ce, wa hada mardud wannan ba gaskiya bane ilimi ba zai karbi wannan ba yace ai kowa yana da matsayi irin nasa qad li kulli shay'in qadra dan haka dai yace muna shaidawa matar ko iyalin manzon mu ce sallallahu alaihi wasallam a duniya da lahira yace ko da wannan kabarta akwai abin da yafi wannan alfahari yace domin ita ma fa na Khadija Allah kara mata yadda a babunta to ba ta da sa'a shine ma har al-Imam az-Zahabi yake cewa ni gaskiya ma na tsaya ban rinjayar ba wacce ce a cikin tafi wata daraja wa ana waqifun fi ayyatihima Ya yace eh haka ne gaskiyar zance a wurare na littattafai na na so ma na rinjayar da falalan na na Khadija yace li umurin laisa hadha Ya yace saboda na kalli abin ta wata kusurwa wadda nan ba lokacin bayanin wannan bane ‘yan uwa masu albarka manzo alasallam ya auri ummuna aisha bayan wafatin ummuna khadija ba da daɗewa, ya aure ta ya auri nana sauda a lokaci guda to amma sai ya tare da nana sauda sai ya zamto cewa ya ɗau tsohon shekara uku da nana sauda sauda radiyallahu anha sannan kuma ummuna aisha Allah ya ƙara mata yadda ta tare manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam in kana magana akan soyayyar da ya nuna wa na Aisha to wato zance ne wanda ya riga yi tawaturi tsakanin masana hadisi masana tarihi masana riwaya ya ishe ka tabbatar da wannan zance irin yadda su kansu sahabbai suke rigegeniyar kawo kyaututtukansu a ranar da suka fahimci cewa ranar kwanan na na Aisha ne radiyallahu anha saboda suna so su faranta mai rai aksar fa aksar na na Aisha Allah ya ƙara mata yadda tarihinta wato makaranta ce tarihinta makaranta ce manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam yana faɗa a hadisin da shu'ba ibn al-hajjaj al-ataki abu malih ya rawaito daga amru dan murra daga murra daga abi al-ash'ari wato shine abdullahi dan qais daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamula min ar-rijali kathir mazaje da dama Allah ya cika su walam yakmul min an-nisa'i illa maryam amma a mata ba wanda Allah ya cika ko suka cika sai maryam bintu imran wa asiya imra'atu fir'aun wa yace kuma wa fadlu aisha ala ga ka fadli sariri ala sa'ir ta'am dan haka ko babu wata falala a babun ambatan darajar ummuna aisha sai wannan to ya ishe ta falala Allah ta'ala ya ƙara mata yadda ya ƙara mata matsayi da daraja doriya akan wanda ya bata Nana Aisha ta rasu a shekara ta hamsin da tara bayan hijira sayyidina abu huraira shi ya mata sallah radiyallahu anha wa arzaha wannan hadisin da take cewa annabi sallam ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad wa fi riwayatin man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad hadisi ne mai tarin daraja da matsayi a wurin malamai mun faɗi matsala ta farko marawaiciyar hadisin matsala ta biyu 'yan uwa dangane da matsayin wannan hadisi da darajarsa eh, alhatum ibnu kafir a cikin eh, fathul bari sufuli na shida shafi na ɗari da da talatin ɗaya yana cewa wannan hadisin malaman hadisi masana suna lissafa shi cikin wato hadisan da suke tuwasun musulunci kuma ƙa'ida ce mai zaman kanta a cikin ƙa'idojin addinin musulunci allah da rahma a cikin الإمام النووي الله يجعلها رحمة أتكن شرح a دي وصحيح مسلم الجزئي كو سفلي نهدو شافي نتري أكد shi kuma yana cewa wannan hadisin yana cin hadisan da ya kamata mutum ya kiyaye shi kuma ya amfani da shi ya kafa hujja domin bata zaman duk abinda yake munkari ne abin ƙi ne ko kuma ake yayata wato kafa hujja da shi wani daga cikin malaman musulunci al'imam al-turfi kamar yadda al-hafiz ibn hajar ya nakali da gare shi a cikin fathul bari juz'i na shida shafi na 231 shi kuma yana cewa wannan hadisin ya cancanta a kira shi da rabin dalilan shari'a hadal hadisu yasluhu an yusamma nusfa adillati shar'a yace domin duk abin da ake nema na dalili shine ai abin da ake nema ga dalili shine a tabbatar da hukunci ko a kore shi to wannan hadisin shine kake gabatarwa babba wurin tabbatar da duk wani hukunci na shari'a ko kuma kore shi al-imam ibn rajab al-hanbali a cikin jami'ul ulum wal hikam shafi na 56 shi kuma cewa yayi wannan hadisin tushe ne babba cikin tuwatsun musulunci kamar yadda hadisin al'amalu bin niyat ya zamto ma'auni na ayyuka na zahiri da na baɗini to yake to dan na na baɗini tunda niyya ɓoye take to dan haka sai malamin yake cewa to kaga shi kuma hadithu Aisha Allah ya ƙara mata yadda to shi kuma wannan ma'auni ne na na zahiri ana duk aikin da muka ga ya ci karo da koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da wannan kai tsaye kamar ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam ya buga mai tamfin a barranta da zube shi yan uwa masu albarka za mu ga wannan hadisin yana yin hani mutum ya fara da wata sabuwar hanya a cikin addinin musulunci wanda musuluncin bai zo da ita ma'aunin musulunci ya zo da ita shi ne a samu dalilin a cikin ayoyinsa na alkur'ani mai girma ko kuma sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam ko kuma ijma'in da a'immatul muslimin suka wanda mustanad din nasa zai zama imma min alkitab aw min as-sunnah shi yasa da yace man ahdatha fi amrina hada wanda ya farar da wani abu a cikin wannan lamarin na yana nufin musulunci ma laysa minhu fa huwa raddun to matsawar baya cikin sa to an maimai da kayan sa babu lada kuma wannan ba da'ar Allah bace ba tsoron Allah ba yana nufin in dai a cikin addinin musulunci ne ko shari'ar musulunci wanda ya yarda bauta masa da ita mutum ya kawo wani abu na san ransa na son zuciyarsa wanda ba addinin ba ne ya ci karo da yadda addinin ya ce ai koma yana warware addinin kuma babu wani tushe a cikin addinin ko dokokinsa manya-manya waɗanda zai iya samun gindin zama a kai to wannan ba yana cin ayyukan da ma'abocinsa wanda ya kirkire shi ba zai ci gajiyarsa ba a duniya ko a lahira ko a addinanci wannan shine mantukin wannan hadisin kuma wannan hadisin da shi ne kai kace ta wannan hanyar ya kafa wata ka'ida muhimmiya mai girma wadda ayoyin alƙur'ani da sunna da yawa suke magana a kai ‘yan uwa masu albarka ƙarƙashin wannan sai mu ce menene hukuncin mutum ya fara da wata bauta shi ya sa malamai sai suka suka yi istirari da wannan fa'ida suka ce asali duk wata abin da za ka kira shi bautar Allah to fi fiha hari. asali shine ni da kai ba mu da lasisin mu fara wata bauta har sai mun samu dalilin ta a cikin shari'a dan haka duk wata bauta wadda Allah ba shi ya shar'anta ta ba manzan Allah bane sallallahu alaihi da ya shar'anta to haramun ne musulmi ya nemi kusanta kansa ga Allah ta hanyar wannan bauta kaga wannan ka'ida ce ko annal asla fil ibadat at-tahrim to kenan bisa doron wannan ka'idar wanda mu suke ta maimaitawa suke rubuce-rubuce a kai za mu iya bayanai kamar haka bayani na farko mu ce kasancewar Allah ya shar'anta wani abu na hukunci ko na bauta don ya zama kusafi ga Allah a iya wani yanayi to ba zai wa ake wannan bautar ka ɗauke da kasa ta kuma a dukkanin yanayi ka ma'ana har da salo ma kamar yadda irin bautar to kuma ana la'akari da sala misali bari in ba da misali idan ka shiga aikin hajji daga cikin abin da aka sha'anta maka shi ne kada ka rufe ne kanka ko kaga ai wannan mutumin da waqafatu da batu wanda ya yi harama da aikin hajji ya faru da kan taguwarsa ta taka shi ta karya mai wuya ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi mai wanka amma wala tuhammiru ra'sahu kada ku rufe masa kansa fa inna Allah ya ba'athu yawmal qiyamati mulabbiya Allah zai tashe shi ranar tashin alqiyama yana cewa labbaik Allahumma labbaik domin yayi harama da aikin haji kage a wannan gurbin cire kula, ko kirrife kai ga namiji ai an shar'anta shi ne dan a samu kusaci ga Allah wanda ya kuma zai samu kusaci da Allah jalla wa'ala to amma da abin a ce wani ya ce ni daga yanzu na yi bakanci, na daina sa hula saboda ina so in nemi kusaci ga Allah da wannan ba a gurbin wato aikin hajji ba malamin mutunci ba za su karɓa ba daga wannan sai su ce wannan bid'a yi. domin me a iyanan ne Allah ya shar'anta cire amma idan ya ce ba ni da ra'ayin sawa ba tare da ina ƙudurta cewa idan ban sa ba za a ballata sai ce wannan ruwanka kai ka jiyo idan al'adarku ba ta maka inkari ba shi kenan in kuma ta maka inkari kai da al'adarka da mutanenka amma kai da awar cewa rashin sa hular kuma lada nake samu ko aka fi ya ce duk sanar sa hular lada nake samu ka kuma shi ma ya bida to a irin wannan sai mu ce idan ya zo da wannan aikin fa huwa raddun an maida masa da aikinsa babu lada wanda wannan misalin da na ba ku uwa za mu ga ya zo a cikin sunna kamar yadda mana albani ya kawo hadisin a cikin irwa'ul al yake cewa manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum a cikin rana yana tsaye sai tambaya ya ce wai wannan sai suka ce ai wannan shine Abu Isra'il yayi bakance ya ta tsayuwa ba zai zauna ba kuma ya daina shan inuwa kuma zai ta har abada kaga jimillar abubuwa wajen uku zai ta tsayuwa zai ƙi zama ba zai dinga shan inuwa ba zai ta zama a rana sannan zai ta azumi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai ku gaya masa ya zauna kuma ya shiga inuwa amma ya ci gaba da azumi kaga azumin kawai aka tabbatar mai a nan gurin sai muka ga a shahid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sanya masa wannan tsayuwar ba da tsayawa a cikin rana ya zama kusa kusaci ga Allah me yasa wanda in kayi bakance dole sai ka cika saboda asali Allah bai shar'anta ba a yayin da kuma ya jawwaza mai yin azumi saboda shi azumin kurba Allah jalla wa ya shar'anta a kusanta kai gare shi sai mu ce hukunci na biyu Abinda ya kasance kwata-kwata ma ba shari'a ba ne don haka duk bautar da bawa zai zo da ita wadda kwata-kwata ma ba shari'a ba ce a asalin tattu wani ba za taɓa zama addini kamar wanda zai ce shi idan yana yin kiɗe-kiɗe ko yana yin kiɗa ana ba shi lada ko wanda zai ɗauki rawa ya ce wannan zai maidaita ta zama ibada ko bautar Allah kaga wannan duka asalin su ma ba a shar'anta ba to kai tsaye malamai za su yi mutum kare za su ce wannan bid'a ce wani ma ya ce maka ma anzalallahu biha min sultan ai Allah bai sokar ba a littafin sa a bautata mai da ke kiɗe domin mu ba kiristoci bane wanda za mu ga a duniyar musulunci a wannan kiɗe-kiɗen da raye-raye ya yawaita sosai har wasu ma suna ganin wani bangare ne na addini babu shakka a wannan ba daidai ba ne kuma babu wani dalili na shari'a da yake tabbatar da haka shi yasa kaga Allah jalla wa ala yake inkari game da wanda za su dinga yin irin wannan idan yake am shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'lam bihi Allah wannan istifhamu inkaru shin suna da wasu abokan tarayya ne wanda suke tarayya da Allah waɗanda su ma suna da ƙarfin su shar'anta musu a cikin addini abinda Allah bai shar'anta musu ba hukunci na uku wanda za mu iya fitarwa ƙarƙashin farar da abubuwa wani za ka ga abinda mutum yake yi din asalinsa an shar'anta sai dai shi kuma da ya zo sai ya ƙari to irin wannan ƙarin shi ma wanda Allah ba shi ya ci a ƙara ba shi ma an mayar wada ma'abocinsa shi yasa ma malamai suka gina ka'idar cewa idan aka ce ga irin aikin da za ka yi kuma sai ka zo kai daɗi to wannan daɗin zai janyo aikin da aka shar'anta maka ma ya lalace kamar wanda misali za a ce mai sallar sallar asuba raka a biyu sai ce shi yana ganin ta yi kaɗan bari ya ƙara ya uku ko magariba ya ce me yasa ba za a cike hudun ba ko kuma a zahar la'asar ya sha ya ce to me yasa ba za a cike ta biyar din ba to kaga wannan malamai duka ba su da sabani cewa ta baci wanzu kuma idan mutum ya daɗin baya janyowa ya baci ɗin amma sai dai bai kamata ya yi daɗin ba misali kamar wanda in ya tashi yin alwala sai ya wanke gabobinsa sau hudu maimakon sau uku alhali in ya wanke sau uku sun cika to kaga a wanki na ɗaya yana da lada a wanki na biyu yana da lada na uku yana da lada me yasa saboda shari'a ta ce haka amma in ya wanki na hudu bayan ta cika to a nan ba shi da lada sai dai idan da ya wanke sau uku ne gaɓoɓin ba su fita ba to a nan sai ka ce masa dole sai ya zo da na hudun domin me ma la cimma wajibu illa bihi fa huwa wajib duk abin da wajibi ba zai cika ba sai da shi to shi ma ya waje ba a yi shi yan wa muna ganewa don haka shi yasa na kawo wannan ne don nuna cewa bai kamata ko da yaushe mu dinga kuma istidlali da umumin wannan hadisin ba akan cewa duk wani aiki da Allah bai shar'anta ba in aka ya baki kaga na kawo maka wani misali na ƙarshe wanda fuqaha'ul islam suna ganin bai baki ba sai dai wannan babi ne na malamai me bid'a ne sunna ire-ire na da ire-iren ku yan kwa masu albarka kada ni garaje wurin bid'antar da al'ummar musulmi kamar yadda kada ne garaje wurin sunantar da ayyukan da bayi suke yi mu tsaya tsaye mai nazari mu auna shi da mizanin shari'a ko mu tambayi malamai saboda ka sauke wa mutum bida'a din nan babban lamari ne hukunci na hudu yan uwa masu albarka karkashin wannan to menene hukuncin wanda shi kuma an shar'anta mai an ce gashi yayi sai ya zo ya gaza yin wannan abu misali wanda zai zo ya wani aiki wanda zai kusanta shi ga Allah jalla wa'ala amma sai bai zo da aikin ba kamar yadda aka umarne aka umarce shi shin za a karbi wannan aikin ko aikin ya baci to anan ma 'yan uwa masu albarka babu wata ka'ida guda ɗaya sai a kalli menene bai zo da shi din ba me bai cika ba idan abin da bai cika din ba sharaɗi ne ko rukuni wanda ba a taɓa wadatuwa ga barin to kaga ya samu matsala Aikin ya baci kamar misali dangane da sallah sai mutum ya ƙi yin tsarki ta nan ba wani ƙauye na biyu aikinsa ya baci domin mai la yaqbalu Allahu salatan Birairi, tuhur wala sadaqatan min ta kaga sai ne domin shi tsarki sharaɗi ne na ingancin wannan aiki to haka na wanda ya bar rukuni kamar wanda zai zo ya karatun sallah ya ki karanta fatiha kaga ya manzo sallam yana cewa la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab shi sa al-imam al-qahtani yake cewa والحمد فرض في الصلاة قراتها آياتها سبع وهن مثالي to ka ganin shi ma tun da rukuni ne in har ya kai ga yin ruku'u sai mu ce ruku'un nasa akwai ya babu da shi da akwai duk ɗaya ne ya yi wannan raka'a ya zo da wata amma wanda misali da aka ce ya aiki din ga yadda aka ce mai sai kuma ya gaza yin aikin amma abin da bai yi din ba ba zai kai ga ya bata mai aikin ba to nan ba za ka ce aikinsa ya ɓaci ba kamar wanda misali yi sallah azhar amma ba a cikin jami'i ba kaga wannan ba za ka ci aikin sa ya baci wanda wannan ita ce fatawar jumhur fuqaha al amsar mun gane wannan to wallahi ta'ala a'lam to ƴan uwa ga wata matsalar kuma daban mu je wurin matsalar abin da ya shafi mu'amala ta yau da kullum sai mutum ya farar da wani abu wanda addini bai sa shi yayi ba to malamai a nan wurin suna cewa in a babu mu'amala ne to ka'ida kuma kishiyar ka'ida da suka faɗa ne a babin ibada sun ce al'aslu fil ibadati tahrim asali a ibada haramci har sai an samu dalili na shari'a da ke tabbatar da yi, to a babu mu'amala ko malamai suka ce akasi asali kowace mu'amala halalci har sai an samu mai dalilin da zai haramta wannan yana nuna maka muruna ta shari'ar musulunci da dokokinta da gogewarta ba za ka zo ka ce mun ba me yasa nake mu'amala irin kaza ya ai asali shine halarci. har sai an ga abin da shari'a ta hana shi yasa idan ka shiga misali babun kasuwanci kasuwancin da Allah ya haramta alal umum halatta alal umum ya nannanka daidaikun kasuwancin da aka yi ishara aka ce banda kaza banda kaza ma'ana bisa ka'idar dai shari'a da aka tashi sai aka ce mai faqad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma turistum ilayhi aka ce hurrimat alaykum almayta wad-dam wa lahm al wa ma uhilla li ghayri llahi bih ko ma uhilla bihi li ghayri llah da aka ce amma fa man ghayra baghin wa la 'alin fala isma alayhi amma a ragowar duk abin da yake koma bayan wannan halal sai in nasu ne ya tuga shi yan kuwa muna ganewa to karkashin wannan cewa farar da wani salo a cikin mu'amala shi asali halal ne har sai nasu ya haramta malamai sun fitar da ka'idoji su kuma da hukunce hukunci hukunci na farko misali a irin mu'amalar da za ta zama wato idan har kai a gefe guda akwai abin da shari'a ta ce a yi ina so in ce shari'a ta halatta wata mu'amala sai mutum ya ajiye wata shari'a ta halatta sai zo ya kishiyarta to kaga a irin wannan shari'a ba za ta karɓa ba nan haramun ne me misalin wannan misalin wannan shine misali ka ɗauki hadithu abi huraira radiyallahu anhu da zaidu dan khalid al da suke cewa wani cikin larabawan kauye ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina hada ka da Allah kai mu hukunci da littafin Allah sun zo suna rigima ne sai ɗayan shi kuma ya fi shi basira sai ya ce eh ya rasulullah yi mana hukunci da littafin Allah sannan kuma ka bani izini ina da magana sai an salam ya ce me kake so kace sai shi ya ce ya rasulullah wannan dan nawa dan aiki ne a gidan wannan mutum da ya je sai ya yi zina da matarsa an ba ni labari cewa ɗana za a jefe shi sai na ce don Allah kasi jefe ɗana zan ba da akuya guda ɗari da kuma akuya guda ɗaya wadda tana da ciki ko kuma ɗan ƙarami zan ba da kuma ƙaramin abin nan wadda ita ya jaririya ce amma kafin mi wannan hukuncin sai na tambayi ma abota ilimi sai suka ce a'a wannan hukuncin da muka yi molanka ne hukuncin Allah da yake kan mu ɗana za a yi masa bulala ɗari kuma za a kulle shi tsawon shekara guda ita kuma matar wannan mutumin ita ce za a yi mata rajin to ‘yan uwa muna cikin yin wannan magana kuma lokaci ya yi za mu dora a haɗuwa ta gaba inda muka tsaya kafin wannan lokacin ne muku sallama irin ta addinin musulunci wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh